بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم jama'a musulmi jin na gai karatu ya etsun shawamini ya littafin risala yan ibnu abi zaid al-qairawa ne so ci gwe man go gani be alkhairi ina bayani tiyan alola min ya energy manyan lobe a yi tiyan sha ne alola wani igagada ne tuncho manga musulmi na be alola jijina sun ma silu ya dahul yumna wula gwagwalon wuna salasan awus na tayi zuguba a cagawa na gwawon ko zuguta yufido alai halma nuwa cagawa jitego igwagwa lon gawa cabeyo ibu hadisu na bega idha tawadda'tum fabdahu bima yaminikum ya bega ya jalula bagun bagun ya gwaluji ga ya cabeyo waga gwagwa lon na cano jetiu waya ruqaha bi yadi al-yusra wa chollay gwagwa fi ofologu wa yukhallilu asabiha yadayhi ba'daha bi ba'din e gwawa wagi wannan jigan cewa chollawo da ni dojo ofolawo jikiyo ofo gawu ofo nau e gwawa wagin naji agwa gafini yabo sun mayar silul yusra ka zane kendo na yi gawon na gwalo danin a cagawa na tugwafin zuguba ko zuguta zuma na wato na wato fai bu gan bai gwafin wani na gawale ya gwalo gawa ga to ke ya gwafin wato cife bu bai kiyo bai gwalo wani wawa gin na jau kiwo wadan ni ya dojo ويبلغ فيها بالغسل إلى المرفقين amma wa bega wa na gwanna wa nuna har be gwakpa ku ba bai wai na lo har be gwakpa na fi har be gwakpa huma fi gaslihi wa ga gwakpa na ga da kibo e bayan na wa lokan babu gwakpa mi sun ba wa ga so to da ni yi wa bayan na ke ga wa ga gwakpa yan wa ga amma dai zai shiga ilaihima haddul ghasli falaisa bi wajibin idkhaluhu ma fihi wala gwapa wala wada ne bai wa nana wuji wajibi idan ne wa na wadan ne be kan gwapa galugwa ugo gama wa idkhaluhu ma fi ahwatu amma man ga ga wada ga guba biyo e ga farko ga wa na gwana wala ugo e gabaci ga wani na bai ka gwakpa gala gwakpa da bai wa na nawa ma ibu na tsoci daga wa aidiyakun ilal marafik e na gwaye jubi ka gwakpa man ce gani e ga na lada bai na a ebo kibo gali wali takallufi tahdid kanga ezo na lakyabo ezo kicho nya aga gawo yola wa kan gwa ku gazo misali aga gawo gai na gwa be galugu go gwa pawa gama no le wa dezo bo mo tsuwa amma idan na ga lu go ga lu bo da bona wa tsun ezo ga ki idi fahimta yana mai ga na ku mai risala ga yana ge gana agwa pala daniya bai wa nana waga ke takallufu tahdid iyaka na wa bayu gubulu kan gwakpa wana wa lugole wala wuce ai wala wala wa da zan doro wani gugu gwakpa ga mun kan gwakpa wala wa kaida tsanci ngai thumma yaqudhu al-ma'a bi yadihi al-yumna fayufriguhu ala batini yadihi al-yusra e waga wato no gani be gwagwa loyi wace lawan jote ba tini yadihi yusra zumanawa gwalo na zona ji gwafi to no be gwalo a je te gwafi sun ye to wai ba za baye tin alamar yankin da wa jiki no wa fitino wa saje bayan egwa na bawani mini wajibi shoga wato nobe gwagwa lowon yau ci guje fi gwandaniya gwafin obo gai batini ya dili yusro niya gwandaniya gwafin sun mai yamsahu bihi ma wace wala gwaguba ba wani na ganci wace wala wani fi rasahu etiyewe wa ma bega wa fiti man ga yabdahu min muqaddamihi wafin fi wacaca tun bai tinye gai min awali mana biti share za su yi bai cinye chayini na gaba wa chatifin wakad korona atrafa sabi yadaihi ba duha bi badin ala rasihi egwa wa wagi wa najima wa gula aboke ba bai doshi atraf e tigiye wa wagi oji wa gula aboke ba bai oji wa cillau tetiye wa bu wa gula tetiye wa cacin fi daga bai tincha na waja'ala ib'amaihi ala maye sudghaihi thumma yadhhabu bi yadayhi masihan ibrahim ibaham egwatinti ko ibrahim gai ibahamu egwatinti ko guba baye wannan gawa lada kafa ya tukpa yawa bu a ce kafa ya kibo ya tukpa egowa gina ike na cuke tibu shi wace afefin shi arbe tarafi sharira rasihi ezoba nya tinye ciwoyi mimma ya lika fawo na tsoyi yi patana dole patagabo cinye bezo sun mayaru duhuma ila haisu bada'a igwanna na wallalota kpata patada na wace oke wallawon wajen guba ba igwa guba bai lafin ti gwanne a wace wallawon wajen harbe bai wace ne ngai ila haisu bada'a ngai daga dole lalo wuce wajibi laji wuce mustahabi wuce mustahabi amma ya finci zuguta zugu ba ga in zuni laloga mai wajibi in laji mustahabi kaba wajen wuce alulawa ge amma yana ge gana walawa walawa shi amma zan ce tono to da tinta cikin zagiji na go bai Allah jiji guda tono a ta ci tin yi wa bayanin a shage waga wa mawake jau benuwa galla da kafan ke ka kafan da man galla wa gwagu ba ba wannan lafin doji to yi tigin na ji in doro hadda benuwa ko ci lulota ko ufin doji in ji gwanne lafin ta wa ga wuce jizo wa ya khudhu bi ibhamaihi khalfa uznaihi ila sudghaihi wa kayfama masaha ajza'u walla gwatinci ko guba ba wannan wala wala da babu zumaye tu pawe e bayan kibo e bayan finfin amma ka kendoro na oga be fitina manga ajiza wage be sharati idza aw abara sahu no de ga ga mati ke jena fiti kendo no ga faya na. amma wal'awalu awalu kin do namiji bayani a wasu zoda na man ga a sanin wuge gan e bayan tifin a ci gaiwa ga fitiyo igwan na jagula ba wajen cin laufeji guba ba arbita akwai wacce ke laushi bai amma kin do ga bai jin yirin na fama yin wa mati wa keje na wage a ga ofin ta watifin sai dai ofin kin do na shirya wa ga ofin na walau ada la ya dai fil ina man ce ji bayani a ganci ga waga gwagu baba wa kwa fi vono sun marafa'ahuma mablulataini wace ko gwagu baba wa tin yadda benuwe wa masaha bihima rasahu ajza'u wadai ko gwagu baba wa tin ya daga vono ko nona wato pegoya alulauna wace fitiwe ajza'u wagi kugwa guba bauto lotu be kayi da yin egwana iga wala ofin doji tinci kwa juta kafa yin tukwa wani wage kayi da yin ba ci sun ma yufrigul ma'a ala sababataihi wa ibahamaihi wa in ga masa zalika filma'i sun ma yamsau uzunaihi zahirahuma wa batinahuma na yi bayani ciki bo tukwafin gaiwa yi waga zai jin alulana ulanu tupe sababatai ke sababato egwacin cikon na ji gubabu wasu iba'amai ganbe a to sababatai ya gwane yi cincikon niwi sababato aga guguba ga yi waga sababatai etin tasniya ibahamai a ji cinciko gubaba gano tupe gwa gubaba na cinciko ganbe ne yi cinciko na E wa bawa ma agwa yau dadanụ waga tintikon na bene ne da dano sun yamsau ne e waga wa fitu kawai zahirahuma denyu wa batinahuma to ne ngole tintikon na wa fefin din sababatu na mu fi ha mu fi tuka ma zakar na kendo yi ga bagya da na a cagan zage otu a fitio to tukpa ibana ga ga nuwa na waga jiki na waga fitike na a cagai waga wala fi tukpa amma laifin da ba wake waye nuwa to zuma na wafin zuwa na musamman wale ga nuwa ke da goba wajen amfani bai nuwa wuri bayan tukpafin zai ga wata jididul ma lahuma ye amfani jibe nuwe ya kiyo ya tupafi waga kan ya ce wa musamman kan wake da gobo ba zuma na fitina ba amma na wadda da gobo ya ci fin na gai waga wajen amfani bai bayan tupabo man ga watan sawala da lalaiha in zage waga ufin tin na gagan gwada wajen galarwa wajen jin wata tiyan misali tiya zafi agu bata wuga zai ga dalala tin yi mastar sala min ha ti na ga zafi kenan e waga yi zanzagi to ba ge sai laruwa ji na je je tin ya zafi na e waga e ba ti fi wula da nan na jufi wala tamsau alal wikaya amma ya denan zagi ya cikin cikangi ko ribon ne laji ti kangi zai lide cin sarawin aja faudarin to atowa ga ofin idiyan wuce kwai na waji cin kangi a atoya wato da khilu ya dai ha amin tahti ikasi shariha fi ruju'i ya dai ha filmasi e wagan izan e zagi wa beti fiji wula e gwaguba babu, lu da takwayin tin wujo bai ja jiki na bai ja cina ko bai ja tsuna caji kan gina ebo nu matin yau keje wọn fiti fi kawai ha abe ke dai gati tina ewa gan takwai tin yi wuce ji bai ja tin efo efo wuce bata na wula nu laudan lokaci na wuge lagwashi na ngole mu finfin lo anni to lokaci na wuge lagwashi na egwa mu da takwai bai ja tin da ebo nu ma wuce ji ibonu mu mu keje ibonu ngo rewa den zagin do ciye cici do ci mai cica yin zagi larabawa shi nan go da je cica ada da fe bi mi gide na ji waju la wa de na bana ibo e kun tiyo amma na cici na kwa je kangi na bai ji wujin kangi pata da ne wa ga ngai lagwajin ba fifin on lagu da ta ko ta ka'ida ya totaci e bayan alulajon thumma yaksilu rijlaihi yasubbu al-ma'a bi yadihi al-yumna ala rijlihi al-yumna e waga musulmi won wonna bi guba ba e bayan alula wa bega wa nabi guba ba ya subul ma wa tono toke bichu bi yadihi al-yumna e gwagwa loguga tono toke bichu ala rijlihi al-yumna bici na gwagwalo a tonofe bici gwalo na wanana ya aruko ha biye dihil yusra wage tonotu be gwaye gwalo e, wofe gbu gani be egwaye gwafi kalilan kalilan deji deji wafe gboga gbu be dima yo ibo ha bi zalika salasan har no lo ma bici wayo keji fe gbu wa in sha wuga ba man khallala sabi'ahu bi ciwa ginna ji kwata e gola dau e gola dau wa in taraka ma wa ba lugwa chillagwa yinu we adda bi ciwa ginna ja man ga fala haraj le fi da ba amma wa takhlilu e gwana waga adda e fue bi ciwa ginna jina atuyebul nafs ujega ujega ma mace gbanga mu ce gbanga ويارك عقبيه وأرقبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة بسرعة من جساوة أو شكوق gashi gaga ya ruku akibaihi e waga akibaihi ke akibaihi wanga ita ko yin bici bici na wai layi kinna e wa e wa gbugbu e wa gbugbu bici ta na wilayikin na wa ulku bai'i gayi da na baitiya kukungi gayi kiye yawo kukungi gawa ko e eh, waga to kukungi yawo guba banna wala wa jiki wala wa gbo sosai ila sake har da bici santi nore wa ka ba wa da zarbe bici santuwa ugbo wangi gowa ma ya kadu ukan loda na guba ba na Nigeria wana ngai ta koyin bici wa be bici na naji har be ba bici santri nga hatta wa ma la ya kadu yudakhilu alma to baynozo mini ha bici wana wa gugo be suratin be gwatse kila wacha gbo min jesawatin e kibo epa na gboka na ebe na epayin zan da ci gboka gala ga wa gbogbo sosai bai ji wa lega ebe pami na gboka da na e wa ga wala wa gbo sosai ebe na no zo palo wa gboka na no e mu ce je baya aw shukukin ko kwa bici na lana dai zan da ce la bici na ji kwata na zo yilo ko kwa bici kwace kwace ji a takami shi da na. da nan na ji ɓata ewa ga walawan gbo sosan ebonin wolo falubali bil ark walolo ya bayan gugubo ga gube gwacen da gima waga ya guma ma a sobil mayi biye dai feto nuwa piu bai gwaya wani feto nuwa piu bai gwaguba ba wani ga wuji bayan da cifa fa ina wuji al'asar hadisi be daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ga wailun lil min minan nar gitiya azaba wa gafiya al aqab boko ji daga azaba bi ma'ana daga yana bi ma'ana azaba wa gafiya zai je lu boko waje ba ba da lawan ga lu ma majo man ji guji ci boko kawai ya da nan doro dena wa lugwaye bayan alulawa a ga annabi muhammadu ga ganna gan sallallahu alaihi wasallam lokacin wale jama'an da cije jalula luma ji tula bicijo da na ja tula na nuwa na ga annabi ga a zabu gafiya fiye bokun kunshi ngole ga akab lil akab mudafi ilay nabi bebe mu bebe mudafi takadiru wujo an a mudafi fiya a ci bebe mu dawa filin imanoyi wailun lissahibil ahakabi minan na azabu ga fiya zai je lu bi ci bakon shi gwada ya tsoni shi jiya lula da nan da ci ce de nuwa nan azaba ga fiya ci ya shiga su kuci bi kya ci ne man ga wa aqibu shay amma ga e, ga yazo bayan ga tarafuhu kafa uji wa akhiru bai zo ji yo ga ikpa bi akabi yo ezo ba bi ci ko ya zo ba gwawai bata da na wuce na jiwa lugwa ko kafa kafa wuce wani gigon za a bayan ta man ga gabi ci gwalo na cin sun ma yaksil yusra misla zali kendo na yi ga na gwalo dana a ci gawa na gwafiyan وليس salasan salasan bi أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزي دونه من غوغو يزجال لنا na waga iyaka lata a ya zai jalulana na waga iyaka baya bagun-bagun ga midega egwa bichi midega unazunani ujani wujani ko zuguba wujani a'a ugwaya na waba iyakan ya ci tacona ebona waga unna zuni wuci na nga wale ga alulawala jinja ko wanda su guba nuwan man a alulawala jinya gugwaya ne zaba iyaka ya ci tacuna ede na yi haki ya bayan bagun bagun ya alulaji na wani zuguki zuguta ngaggo zuguta gama ina e yi da wani bogo ji kokari wazuni na na yi wajibi na wunagya aye na be kula nagya oke yayin na wani ogun zuguta amma ga amiriga babu babu ji na zuni ko su gubu wujani unagi unagiya man ga jijin ya shiga goya ji kokari wale ga yin zuni na gya ula da zuguba ko zuguta na gaiwo amma ga gawai loto ayyaka ba guta na dina baya wani wala wani gi tsaka yi da wuce walakin na wa aksaru ma ya fa'al ga amma fa guta-guta na na yi ba zuwa wani nga yi gwakwai yana lulaji ci ajaji ki na ajaji na bagun-bagun aji su guta-guta wa amma wa gobe wuta tiyan ba guta ba har tuku na diyan mandoci na iga ibnu bashir wula ijima'u bai tiyan kibo nye zuna bagun-bagun a lulaji wulugo zugoni wuga amma man ya gamu a yi edie na tso a yewa na ngai ga ga de na fu ne za na ba kun ba kun alula jabu zugu kin ga na zugu ta ga na amma ga ijima obe ti ubo ga ga nan go a ya ga wuce boka wuce shari'a man ce ga ga wa man kana yu'ibu bi aqall bi aqall min zalik ajza'u zandoro na gajalulana alulaci ga ma bagun-bagun wa keji bi kalli min zarik umar abun zubuta misali wannan bagun-bagun ji zuni ko zuguba da na wuce ma nage a ji za a wagiya ni da wani zuni zuguba wa kunkiya ni da wani a kama zalika amma bai sharafi abiki nage na abiki wuga nage na ke ga wayo ga iyaka zuni ko zuguba ba uma na gyama amma waga ben na zuni zuguba uma na ge wage alula wage amma fa walaisa kullun nasi fi ihkami dhalika sawa ga wato ga wuji zandoro amma bagun bagun ya lula na wangi zuni zuguba anagya wuji zandora Ebona yi yima alula ji gan shi ma amfani ji be nuwe gado shi nga mala agan zandoro ga wula hunta a a etsade da be wani wale ga yanzu ni ga yin nage unkunke zugu ba nage ya wayo unkunke Ebona za zawangi ji ni a e ka bi mana iskar unji zandoro a alula ji ge ta tiye kibo zuni ko zugu ba amma zai gabe ji zuni ko zuguba bu wuce na? wọn kò kí a ní wọ́n ládá àlùlá jíde man ce gun bayani àlùlá mi a yi bí i ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wakad rasulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga manta wadda tawadda fa ahsana a zandoro ga lula ta ce musulmi jo mu jige kendo na yi wuna, kendo na yi ji bayani wuna kendo na yi ji wuna. sun marafa torafawo ila sama wuce ya ku sun lada sama fete ya ku sun ci sama da zumanin gun alula mina faƙali wuce ga zumayin alula ga ashadu an la ila illallah mi ya riga da ya wuce bai goro ya sai toci wahda bogi a caguyo la sharika la ude lamfa wa ashadu anna muhammadan make ya rikiri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasulu wuji soku yau make yi tucu futi hatlahu abuwabul janna a ga kwaya aljanna fiye zaga a samaniya aljanna gutota e kwaya aljanna gutota wata gaya ga aljanna e koyi guki gutota ni na ci gutowa ba kin duna ya qur'anu ji sharan e kwaya aljanna gutota ce yadda min ayyuha sha a ga waga ikuna baunan wulo aljanna da titi gutota na bauna ogan wudan wale falla wuce kuna da lade ne ku haɓa ba da ulama'i a daman adiman najwa gan an yakul bi asar lodo wa ga lulagumi wa ga ga alahumma ja'alni min at hadisu wani al'imam turmizi bebe yi na so ko amila da zuma ya gamin nan adi man na shiga yan eh, wace yo wala aduwa na babe nan amma hadisu wani a turmizi ga alahumma ya wato ci ija'al ne mina tawabi na amila da za ji zai ji ji tu babe ba wani zai je lotun da di shaja kegwa etun da di na ga ilo lona ga ya tuba na mai jile mai ajiyar biya mai tun na tocewa na waj'alni minal mutatahhirin amila da ta cin shi ali ke tun zunubi shi lugwana ne zabe zunubi yana wa yajibu alai an ya'mala amala alwudu ga wajibi ya musulmi na wa lotun yin alula wa be ga wa jalula wa jujin ihtisaban lillahi ta'ala yatin ladawo to ga alula nan me jidana lada dabo lima amarahu bihi etiya ina jin foro gujina ga sokota jin foro gujin wannan ga aya be qur'anu bogo hmm. idza ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafi umarni wa soci ya be ya ji sallah ya ji bogo musulmi kan do rolo guda ya gbon lokaci na wuga loto alula na ga etun na ladu wani mai wani ya e bo foro ya soci na tatimbo be wina يرجو تقبله وثوابه وتطئيره من الذنوب به musulmi shuji fata ga su kugo tunna gwanwo gawo ya tiye lada umulan wuli ke zunubi mun shi lugwa bi alulan na wajida ne wa yushiru nafsahu wala wasasa wala no wuti ta ci ga lalle alkhairin na da babu dan alulan lugwa ya gbawo fi wasu sannan kan doro wa biya Allah jiji na ibana ya tunguru wa ga luwa mallau ga sokotun waya ude ba wa bai ji ngo da ga da da ba bai tun cha ge tuna ngala ga mai ji hankali ji eto alula na fa ga lube zo mare ila wi la ga sokotun yilo o fi wasa sa lamari na fe lawu tita ciwe ga tun na milulo kendo da sokowa mai waga sokugo gwambo ga anna zalika ta'ahubun ga yabo na jijiya alulan na beniyan ne wai ta'ahubun bi ma'ana istidadun shirwa na tanazzufu mailili ke na jisa jilugwa limunajati rabbihi yabo ya zanawa ba bi na wayina wal wukufu na yadai bi cike na wa fige tsoci li ada ifara'idi eti etuya na wadi farila ta ce wa bada Allah haka ba ito na waje farila ta tewa wadanda gayi sallan nan alulautoi farila sallah ikiyan farila biya wuce waje Allah na je bu iyayen ake wuce ko ya tuye sallah na yi wajibi ta tewa bane wal qudu ilahu al gayi a at tazullul al ita da gbogba ya bayani ocho ga waje alula na je bu ogbogi ye goro yin tocho ogbo ya tochi ki o ga gba ya tocho bi ruku i wasujud bi rukuji bi sujada ji ngala annabi gabbe wuje to ba so ko ga nayi da nayi sujada ne ugwa ga da lokaci ye gbo ye gun wannan fuska wannan ne yo chochi na wula cikin ya ziyo ya tochi na ku yi tocha ngole ga ugba ba a ga fuska je bakin yasa mm -mm. ngalaje da yo sai toci na ga yugo yin guba ya wuce lo ba toci fa ya amalu ala yakinin bi zalik be wuce wa be ga walo tun na walo lo tiye gaskiya yo be ga gban toci wa tahaffuzun fihi be tutoyin toci fa inna tamama kulli amalin bi husni niyyati fi ga yabone tunduru la da wa gumiya sai niye wangina wa ga lo tuna be to ajje tuna wangi madaba agogo ba ngala nabi ga innamal a'malu binniyat wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu din etun dore da bukata ilas ilas ga mai kiyo ni ya e wangi wai jiji bona su ko goje na inji bu za wangi shi inji bu te ga waje inji bu le ba to jama'a juga ba su ko buga katun ya giki ne insha Allah ta'ala ya bin bayani ya babun fil gusli babu ne ba zai to jama'a jadi su sayi musulman eti kibu eti falalayen alulajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza al muslimu aw al mu'min abike musulmi ko mu'mini ga alulajina fagasala waj'ahu wuce fuska wunna kendo na shari'a wana ya min wajihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma akhar aw ma akhiri qatrati min alma ga wadega alulaji ciwujinge bicicin doro na wacin lelo bauna e yawale na e gwaya wannan benuwe na wannan fuska wayana wato ko kwanuwe ya zo ba na tiyana ka kwacewa wani e tun bicicin kwata ga tiyan babu

wadai ga fuska nan bicicin doro na fuska walle na nan nan ga fekin ekpayan fifiya ne zunubi ne ile na gun wale yana su kwa alkhairin na wuce tabbatu ya yi etiyan etun ibada wace kwanan gurgudu ne gana social barkudu bai ga cimcina to ci fagan bai yi na da edufen na wani su kwa mai bai yi otoku shirin na tsoce ka goya wujuje ya goya da fairin na wani tsoce ka goya ya yi ijauta subhanaka la humma bi hamdik an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk